والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله آه. درس من يو نفرقو شيني فقه كتاب من نفرقو كتاب الأخضري نغا wancan mun tsaya a inda malam yake kawo mana wasu ɗabi'u wanda ya kamata mutum ya nisance su za mu tashi inda ya ce wa aklu amwalin nasi yana daga cikin abubuwan da aka yi kasheji ga baligi cin dukiyar mutane bigeri ɗibin nafsi ba tare da daɗin ransu ba Allah ya kare mu daga rayuwa akan haramu ya Allah ka azurta mu da rayuwa akan halaliya kuma ka ba mu wadata na zuci wal aklu bi shafa'ati aw bid dini wato ana cewa al aklu bi shafa'ati ana cewa aklu bid dini kenan duka abu guda ne ci da ceto ko ci da addini wato ko kace al aklu bi shafa'ati ko kace al aklu bid dini wato <clears throat> mutum ya bayyana addini don ya ha'inci mutane ko kuma wani aiki da ake yi na addini don a nemi lahira da shi mutum ya nemi duniya da shi wannan ba karamin hadari bane kasuwanci bai riba ba aikin da ake yi don Allah sannan mutum ya yi shi ba don Allah ba kamar yadda wanzu sallama hadisi ke cewa ana neman ilimi ne don Allah don abota ma Allah wanda ya nemi eh, ilimi domin ya nemi abun duniya da shi ba dai abota mu Allah ba to ba ma zai ji ganshin aljanna ba Allah ya kare mu wa ta'khiru salati an awqatiha da jinkirin sallah daga lokacinta lokacin sallah ya shiga har ya wuce mutum ba tare da ya miƙe sallah ba kamar yadda muka bada misali kwanukan baya abin tsoro ƙwaran gaske yanzu ka ga mutum na murna ya zo masallaci to ya zo iske an fara sallah ne amma matukar ya zo masallaci ba an fara sallah bane to ran shabace yake abin da yake so ai maza ai gaggawa a tafi amma sai ga abin abin bakin ciki wurin sharholiya ko wasanni muka bada misali kamar kwallo a ce dan kwallo zai zo karfe 1 to fatin sha biyu mutum zai je kallo in yana daga cikin masu kallon Allah ya sauke amma mutum yana daga cikin masu sallah ba zai zo sallah ta same shi a masallaci ba wala yahillu lahu suhbatu fasikin zama da fasiki bai halatta gare shi wala mujalisatuhu ko ya zauna abin abokantaka da shi Soba abokantaka Allah da kanshi ya shele ce ya lidina mun taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ka zauna kai abokantaka da wanda zai rika taimakon ka ne saboda kai mai karkacewa ne dan adam akwai zami wanda zai rika taimaka ma rayuwarka ta rika miƙewa shi fi kamata kuma kada ka zauna da wanda zai halakar da kai ligairi darurati in ba tare da lalura ba in yanayin aiki ko wata rayuwa ta sanya kuka zauna da shi na lalura to shikenan wala yatlubu haka ne ko ridal na kada ya nemi yardan abokan halitta bi sakhtil khaliqi da sabawa wanda ya halicce shi wato kada kai aiki ka burge mutane bayan aikin sabon Allah ne ka aikata abin da Allah ya ce ko da za ka saba mutane amma in ya zama za ka aikata aiki ka burge mutane amma ka burge Allah ba ka kwari kanka qala Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu in kanu mu'minin Allah da manzansa ya fi cancanta su yadda da su su burge su su yi aikin da za su yadda da shi in dai mutukan mu'mine ne su wa qala alaihi salatu wa salam manzo Allah ya faɗi a wani asarin hadisi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi babu biyayya li makhluqin wato ga abokin halitta wanda da kai da shi duk an yi ku ne fi sai saliki a cikin saba ma mahalicci wala yahilu lahu bai halatta gare shi menene an ya fa'ala fi'lan ya aikata wani aiki an ya an ya fa'ala fi'lan ya aikata wani aiki fihi har sai ya san har sai ya san hukuncin Allah a cikin sa wayas alul shi ɗin ya tambayi maluma wa yaktadi bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam in ya tashi koyi kuma ya koyi da masu da sunna waɗanda suke bin manzon Allah sallallahu alaihi ta yaya ake gane su alladhina yadulluna ala llahi kullun suna nuni ne abota mu Allah ba ka ganin suna tallan kawunan su shi za ga alu suna ba sa tallan hoton kowa inda da sauran hoto da ya saura wanda za su yi tallatu shine hoton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su da hoton kowa wa yuhadhiruna min ittiba'i shaytani kuma suna kashedi daga bin shaydan suna kashedi daga bin shaydan wala yarda li nafsihi ma radiyahu al-muflisuna kada ya yaddan makansa abinda fallasa su suka yaddan makansu kuma shine musiba wato mutum ya ta aikin da ran tashin alkiyama mutane za su bi shi bashi mutum ya ce zai ci duke mutane ko wani abu na mutane ya ce lahira ya biya don manzo Allah ya fassara shi. Shi shine wanda zai zo da aikin alheri ran tashin alkiyama amma ya zama dan wuta duk wanda kaje an ce ya zo da sallah ya zo da azumi ya zo da zakato ya fa yi sallah ne irin sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi azumi ne irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don ba wata sallar da za ta kai lahira sai an yi ta irin ta manzan Allah ba wani azumin da zai kai lahira sai an yi shi irin na manzan Allah ba wani zakkan da mutum zai yi sai an yi sai ya irin na manzan Allah babu wani sada zumunci ko wani aiki da mutum zai yi kai lahira sai ya irin na manzan Allah to amma kuma a can ne zai tozarta manzan Allah ce shine fallasashe zai zo lahira da aikin alheri duk aikin alherin da ya kai lahira to la irin na manzan Allah akai babu riya a ciki tsantsan aiki ne mai kyau shi kaɗai ke kai wa lahira amma kuma a can zai tozarta Allah ya kare mu alladhina da'at a'maruhum dole mutum ya gari ya gane wani lokaci ne mutum zai zama aikin shi duk sai ya gama amma at end a karki ne ke lalacewa komi nashi zaka iske shi kyautata aikin sallah komi lafiya ne na manzo Allah babu riya a ciki amma a ranar lahira zai lalace dan inda riya a ciki zai kai lahira in bari na maza laba ne zai kai lahira Allah aiki ma zai karba aiki karbabbe ne fa Ya yazo lahira nagartacce amma mu'amala ta zai shiga wuta so ya yadda makan shi abinda fallasa su suka yadda makan su taba haƙoƙin mutane Allah ya kare mu yasa ba kada ka rinka ce kai mutumin kirki ne kai akwai aikin kirki ashe ba ba duke kuma ne ba harkan mutane mahaici ne kai ba daidai bane zaka je gaba can baka samu komi ba ina ga wato ko shi wutar lantarki kamar baya da karfi ne ko eh ya ba mu da ko kuma ni ina da dan matsala ne dai kawai amma ina ta amfani da wani magani ne ina so in daina amfani da gilas ɗin ne kwata-kwata ah, ina nake saboda haka mutum kada ya dama kanshi wallahi abinda da falasafu suka yi dama shi suka yi dama kawunan su da shi wannan kalmar tana da muhimmanci ne duk aikin da ka ce ya kai lahira to wallahi aiki ne irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu riya a ciki kuma irin na manzon Allah ne kuma dan Allah aka yi shi amma akwai wani matsala da nan ne kawai za ka taba shi ne zama ka bala'i kuma a karki mene bala'in da ya wuce wannan kuma duk bala'in da za yi ta nan a ce ba a lahira za a aure ta ba saboda haka mutum ya kokari ya san su waye fallasa su me fallasa kuma yadda manzo Allah ya bayani musamman sharhin hadisin banda lafazin hadisi da fiqhun da ke cikin shi alladhina da'at a'maruhum wanda rayuwar su ta nisa ta tozarta da'at ta tozarta kenan fi ghairi ta'atillahi wato ba cikin biyayya ga Allah subhanahu wataala ba fa ya hasratuhum ya hasaran su fallasashe fallasashe wanda matsalar shi a karke take ya hasararsa wa ya tsula buka'ihim yawmal qiyama ya tsawon kukan suran tashin alqiyama نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لاتباع سنة نبينا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم muna roƙon Allah ya datar da mu abin ya datar da mu ga bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake kuma shine mai ceton mu shi manzon Allah din sallallahu alaihi الناس بغير الناس وأخذ الشفاعة وضوئي وتأخير الصلاة